sauraronmu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Afirka kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 19 ga watan satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan mahimmancin uba a cikin rayuwar 'ya'yansa tare kuma da tasirinsu a rayuwar al'umma. mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren mu domin jin cikakken bayani akan mahimmancin uba a cikin rayuwar 'ya'yansa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare za mu garzaya da ku zauren tattaunawa mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. A yau zan faɗa tattaunawa mu ne akan kalmar nan ta da uba ake ado. kwanakin baya mun tattauna da wata dattijuwa da ta bamu bayani akan shi kalmar da mai mahaushe yake nufi to mun ga dacewar mu haɗa maza da matan domin su bamu nasu gudunmawan a bangaren maza dai kamar kullum suna ƙara ikirarin cewa dai da su ne dai ake rawan gaban hantsi yayin da matan suke tunanin ya eh, tunda nauyi yana hawa kansu kuma zamanin ya canza su ma suna ganin sun cancanta a kira su da cewa su ma gurzaye ne kuma 'ya'yansu su yi alfahari da su a zauren nama a yau muna tare ne da malama fatima mijin yawa da malama saratu inda su ne daga bangaren mata sai comrade nuhu umar da malam awal modibo wanda za su kawo su ma nasu hujjojin na cewa suna nan akan bakansu da cewa da su ake adu malamai barka da zuwa nan zaure to kafin dai a fara buga shi wannan muhawara malama saratu maza dai suna ta cewa wai da su ake ado da uba ake ado da uba ake ado wai shin ina uwa take ne menene matsayinta assalamu alaikum kamar yadda ake suke cewa da eh, tabbas da uban ake ado amma a wannan yanayin da muka tsinci kanmu gaskiya ba lallai da ban ake ado ba za ki tsinci wasu yaran da uwar suke ado gaskiya a da ne za a ce da uba ake ado yanda da baba ya ɗauki ɗawainiyan komai na gidan shi na iyalan shi na 'ya'yan shi da sauransu amma sai ki samu yanzu uban ya sakar ma uwar komai to kin ko ai wasu yaran akwai dan da zai tashi har ya gama university bai ce miki baba ya tsinana mishi da abin naira ɗari ba wato komai sai dai mama ce komai sai dai mama ya barta da ɗawainiyar abinci ne kuɗin makaranta wallahi ne naga har kuɗin haya uwar ke biya to kin ko ina uba zai yi ado a nan wurin ni dai a nawa a da ne da uban ake ado amma a wannan yanayin da aka tsinci kai ɗaya eh, gaskiya ya'ya da yawa da uwarsu suke a ado gaskiya saboda uban ya saki ragamar komai na gida comrade um, mm. ita ta yi dubi ne a matsayin gudunmawar da iyaye suke iya bada musamman su mazan na misali a daukan ɗawainiya to shi a al'adance wannan kalma tana amfani ne a al'ada cewa sai da uban sannan da yake zama cikakken ɗa ka yarda da abin ta faɗa cewa a halin yanzu abin ya fara sauyawa cewa da uwar ake ado a har kullum su mata suna ta kokarin yin kutse a cikin sha'anin kasantuwa na uba kalmar da uba ake ado da ɗaɗɗiyar kalma ne kuma fil azal haka take dukkanmu nan kowa yana buri ne yana farin ciki a ce mishi ɗan adam to adam ɗin nan fa shine baban kowa shine kakanmu shine ubanmu don haka ko da mace ta ɗauki wani ɗawainiya dama ne ta bada akan cewa dama ta bada ciran haure dama ne takan bada mace ta zamanto ta ɗauki wasu ɗawainiya amma ko mun ɗaukar ɗawainiyar nan nata misali da ta misalin mace ta biya ma yaro university da sauransu a can da sunanta yake amfani to kin ji fa ai da sunan uban shi yake amfani da shi tunda ko da sunan uban shi ne da shi yake ado wato da ya sani sai ya sa misali tunda sunanta misali saratu eh. sai ya ce to antanimu saratu yau ba zai yiwu ba dole dai sai dai ya ce misali ya ce tanimu umar hmm. idan sunan shi kenan amma maganan cewa da uba ake ado ko ina ne aka je duk inda aka kai aka kawo uba shine jigo shine haske shine kuma ginshiki na kowane gida dukkan gida akwai gidan da za mu ga cewa saboda halin rayuwa gidan hajiya ne amma babu dan da hajiyan nan za ta ce kamar da na faɗi ya amfani da sunanta sai dai amfani da sunan uba don haka a koyaushe fa da uban na ake ado idan kuma ya faɗi to fa bango babba ya faɗi hajiya fatima mijin ya na'am bahaushe da ya ce da uba ake ado shi din ne dai kuma ya faɗa cewa uwa mafi uba ko da uban sarki ne ke a naki matsayin menene kika ɗauki wannan kalmar na cewa da uba ake ado bayan an ce kuma uwar mafi uba ko da uban sarki ne eh to wa'annan maganganu guda biyu kowanne yana da mazaunin shi gaskiya ne tun da an ce uwa mafi uba ko da uban sarki ne saboda akwai abubuwa da yawa wanda uwa take daukan nauyi ko da mama game da maganar malama saratu ba akwai abubuwa da uwa take daukan nauyi game da ɗanta wanda uba ba zai taba yi ba kamar misali ma tun yaro na karami ai uwa za ta dauki nauyin shi bai ma san tana wannan daukan nauyi ba wanda uba ba zai iya daukan wannan nauyi ba kamar na ciki shayarwa tarbiyya da sauransu mafi yawancin manya-manyan mu da kuma manya-manyan malaman mu idan aka bincika tarihin shaharar su za ki ji yawancin su uwa ce ta sa su a wannan turba saboda haka abin da yasa ake ce uwa mafi uwa ko da uban sarki ne tunda ko ma manzon manzon ila sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da al'amarin cewa iyaye wanda wanne ne yafi karfin haƙƙi a wuri na da aka tambaye shi ce uwa sannan sai shi wannan mai tambaya ce sannan wane ya ce uwa har sai da ya tambaya su uku sannan ya ce sannan babanka to saboda haka ko da ma a wurin jawo yara a jiki da tausayi irin na iyaye uwa ita ce mafi uba to amma yanzu kuma an samu wani canjin yanayi wanda amma ajiya kafin ki kai maganar canjin yanayi muna magana ne akan ma shi matsayin Shi cewa da shi ake kwalliya ba zan iya sa misali yanzu in sa suna na binta sai in ce to dan litin binta ba ba zai dole sai na manna miji wannan suna to me yasa abin da yasa ake kwalliya da uba ta wajen bangaren suna dole ba yanda za a yi ka fito a tsayin ka na babban mutum a taro a ce ga wani nan dan wancan zai mana jawabi daga wanda ma ya faɗi maganan ya zage ka saboda mene saboda a kowane lokaci in ta bangaren nan ne da ake ce da uba ake ado ta wannan bangaren ba yanda za a yi a kalli da a ce an nemi oshi an rasa ah, dama daga wajen wace dole yana da uwa daga inda ya fito uba ne ake musun shi to saboda yaro ya kasance yana da cikakken wannan daraja shi yasa ake kara shi da uba a ce da uba ake ado wato da uba ake ado ana nufin wani ba shege bane an san yadda aka yi aka haife shi ta hanyar halal aka yi aka haife shi to ta wannan adam uba yake da karfi sannan kuma yanzu labarin ya canza ta yadda aka yi mazaje da yawa sun bar nauyin da Allah ya dora musu da daman da Allah ya dora musu a su sun bar ma mata to shikenan yaran mu ma na yanzu sun taso suna neman masu juya wannan abun kawai da uwa ake ado da yawa ma yanzu in an samu ma yawan haihuwa a cikin gida za ki ga mazan saboda wannan nauyin wasu mazan saboda wannan nauyin da suka gaza ba sa sama a ƙara haihuwa wasu 'ya'yan kuma bisa yardan Allah kuma Allah ya riga ya kaddara wa'annan ƴaƴa za ta haihu ta samu ciki to za ki ga ta shiga cikin matsaloli na uban yana tsangwamanta da sauransu cikin gwagwarmaya da zuwa asibiti sai an zubar a cikin gwagwarmaya ni na san mata da yawa wa'anda wannan ya faru akwai matan da aka ɗauke ta ɗin aka kai ta asibiti aka haɗa baki da likitan ya uban ya fita za a zubar da ciki likitan ya ƙinƙisa mata da yake Allah ya nufa wannan ya sai ta zo duniya uban ya ƙirmi likitan ya ƙinƙisa mata cewa an fice a zubar sai suka rufe abin tsakanin ta likita sun da Allah ya fi komai ina tabbatar miki da cewa yan nan ta fito a yanzu maganan uban babban mutum ne uwan kuma tana nan a talakanta amma har yanzu yan nan yan fa bata san wannan labarin ba amma da uwarta take alfahari to anya anya ba a wannan irin wannan yanayi anya ba da uwar za ta yi ado ba saboda to shine a nake ce miki da uwar take alfahari saboda mene saboda sai Allah ya kama uban ya nuna saka ruhi a cikin zuciyar yarinya cewa uwarta ita ce abin ado a gare ta tunda uwarta babanta ba irin tsangoman da bai yi ba na ta zo duniya Allah kuma yadda ta zo duniya bisa dagewan wannan uwata ta Allah ya taimake ta to saboda haka da yawa yanzu yaran ma sun taso cikin kallon su wallahi ba sai uwa ta musu bayani ba kawai sai su rika ji a zuciyarsu ma kawai da uwa ake ado bayan ga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma abin da suke gani yana gudana da kuma ɗaukan nauyi irin wanda uwa take yi gaba da gaba da baya kuma uwa tana da tausayin 'ya'ya fiye da da uba saboda haka kuma su ya'ya daman Allah ya riga ya dan samu su a cikin zuciyarsu su so mai tausaya musu shi yasa ma annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu rika tausaya ma yara tun da yara daman Allah ya kawo su duniya ne saboda duk wani babba wanda ke kewaye da shi akwai mulki ya tausaya musu ya kuma dauki nauyin su na tarbiyyar su da saita su mala awal madubu ka dai ji tattaunawa da aka yi ka ji irin nuna cewa tabbas ku kun saki layi a saboda haka bai kamata a ce ana rawan gaban hantsi da ku ba gaskiya ne haka abin yake kuku har yanzu kake ganin cewa a wannan matakin kuke da ta faɗi ra'ayin ta ne domin dama yi mun sani su mata suna kasa da mu kuma dole sai kore abu na farko kenan na biyu kuma ta fifita darajar uwa akan uba a bangaren yayansu shi kuma Allah gaba ki ɗaya ya daga darajar uba ne akan yaya da kuma matayensu don haka duk inda ka ga kuma gida da yasa ta dawo bangaren mace to ka ɗauka uban ne ya lalace. Wani zai sa ma ai ado da uba ne tukun? da zai sa ai ado da uba shine Allah ne ya bashi wannan gatar. Tun daga kan annabi Adamu alaihi salam. Ko wani abin da zai iya gabatarwa da wanda adon zai tabbata? Adon ya tabbata. kamar yaya adon ya riga ya ma tabbata ita ma da kanta ta faɗi hujja saboda a yanzu ta faɗi wata mata da ta sha wahalar aihuwa da yadda uban yarinyar ya guji yarinyar amma fa duk yadda take ganin wata da mutunci ba ta isa ta je neman ci gaba a rayuwar ta cire sunan ubanta ba ba zai iya yiwa ba ne ba zai yi a naka ganin ita ta gwada malama sa inda ci gaban take malam awal ya ce ba iya cirewa sunan uban ba malam awal ya faɗi cewa shi fa a nashi ganin ba fa za mace ba za ta iya mutum ko kuma da ba zai iya wani rawan gaban hantsi ba tare da sunan babansa a jikinsa ba to ina zaka ka ƴaƴan da ake tsinta misali an tsinta da san uban shi ba kuma zai rayu kuma har ma ya taimaki al'umma ya zama ma wani abu mm. so kamar da aka ce uba eh tabbas ka faɗo wannan kuma ka shiga wani fanni ne na daban mm. ana maganan ado eh, tabbas wa maganan mm. adam amma har yanzu ina ga maka a wannan al'umma da muke ciki gaskiya mata sun fi maza taka rawa kuma akwai ƴaƴan da na ina ƙara faɗi maka akwai yaran da wallahi za a haihu wani yaran har ya kai primary 4 ko 5 ba zai iya ce maka ila maga kamannin baban sosai ba kuma ba wai ba wai tafiye tafiye yake yi ba da safe ya tashi yaro an kashi makaranta baban shi ya riga shi fita ya dawo har ya bacci baba bai dawo ba sai sha ɗaya ko sha biyu a haka a haka ba weekend ba saturday ba sunday uwar ce fa komai uwar makaranta uwar ce pta meeting uwar zuwa biyan kuɗin makaranta uwar ce uniform komai uwar ce to ko da ba zai yi ado in ba da uwar ba wani ko da uwar zai yi ado saboda ita ce komai nashi iyaka baba ko ya ce ga kuɗi wasu ma ba ma kuɗin suke bayarwa to ai kaman a nan ƙasa najeriya an yi shugaban ƙasa wanda ake alfahari da shi har gobe tun a lokacin murtala ramatu muhammad ya sa sunan shi a ciki kuma bacin shi akwai shugabanni da dama manyan mutane waɗanda suka sa sunan iyayensu mata a ciki suka yi ado sosai kankat ma ga annabi isa alayhi salam mm. maman shi maryam ce kuma allah ma zaki daina cewa isa ibnu maryam isa dan maryam a nan ko babban Allah ya kira ka da sunan mamanka karshen ado kenan karshen ado kenan Allah da kanshi ya kira ka da sunan uwarka ai karshen ado kenan an ko kula ada to kin gani <laughs> to malam ka da ji irin hujojin da ta bada Banada. Oh yeah. Oh, oh, oh, oh. zuciya ne mai daɗi ba mai daɗi ba mai daɗi ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya ɗanɗa mai albarka diyar kwarai ribar soyayya ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya ɗanɗa mai albarka diyan kwarai ribar soyayya wata rana ran asabar ran da mai na kwance gida na zan huta da mai na tuna wata rana ran asabar da mai na kwance gida na zan huta da mai sai na ga hamsin na na na ɗauka sai na ji abba da ummina suna mini allabi shirya. na samu karuwa an haifa min da mai daɗi. So na karkashin zuciya ne mai daɗi, da mai daɗi, da mai daɗi. So na karkashin zuciya ne mai daɗi. soyayya ɗanɗa mai albarka diyar kwarai ribar soyayya mai albarka albarkar soyayya To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu sake koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To amma ba akwai wani bangare za ka ga uban da ake so a yi ado da shi ya zama talasuru ya zama sususu ya zama rogo a titi amma ga uwar wadda ta san abin da take yi take da martaba take da kare mutuncin 'ya'yan da ita kanta shin a wannan gabar kana tunanin har yanzu dai har ila yau kai dai a bar muku ko yaya uban yake ko mun lalacewarsa shi dai a ta ado da shi uwar kuma duk kamun kanta duk irin sanin dokokin da take yi na addini da na al'ada da biyan su da take yi ita a shagi ɗaya bata isa a yi ado da ita ba to alhamdulillah ah, malama kafin ba da ansa bari dan ansa wani magana da ta yi ko waɗansu maganganu da ta yi a nan baya da farko dai um, annabi isa salam Allah ya kira shi Isa ɗan Maryam ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya ƙaddari shi kadai ne a duniya wanda aka yi sanadiyan zuwan shi duniya da uwa babu uba baya ga shi kuwa ba a ambaci wani a cikin ƙur'ani da sunan mahaifiyar shi ba. Mm, Sannan kowa a duniya yana so ya zama babba. idan mutum ya zama shugaban kasa ba ma kamar shugaban kasa murtala wanda yana da abubuwa na koyi da mutane suna kokarin koyi da shi duk koyin nan da mutane suke yin kokari da shi har yanzu babu wanda ya koyi da cewa bari in yi koyi da murtala in sa sunan mahaifiyata ba ko da kake cewa Annabi Isa ai Allah ya ga dama ya ce kawai ya Isa kawai kawai Allah ya ga dama ya ce ya Isa ko da da bai da uban aka haife shi Allah ya ga dama ya ce ya amma kuma ya daura mace Isa bin Maryam akwai addinai daban-daban daban-daban akwai kabilu daban-daban daban akwai al'adu daban-daban duk inda kika je a duniya kowa yana alfahari ne da sunan mahaifin shi na ji malam na ce idan uban shi na can gefen ne eh ko mutum ya zama ta ko uba ya zama ta al'asuru mm. sunan nan dai matsayin shi na uba ba iya uh, kwace shi ɗazu na ji malama tana magana akan tausayi ai ko tausayi ya ƙare ne akan uba saboda ita uwa hmm. ita uwa tausayin ɗanta take yi duk abin da ta samu ɗanta take nema shi ko tausayi na uba da uwar da ɗan duka yake haɗawa yanzu ni duk inda tunani na yake duk inda nike yadda nike nan dinnan ina tunanin matata ne da yayana idan ko na je can na tabbatar da cewa ita matata kawai tunanin ta ƴaƴanta don haka in ba dan tausayi ba in ba dan tausayi ba ko rike aure namiji ba zai yi ba amma an ce mace cikin al'umma malama ma fatima kina da jin abin da suke faɗa wai miji uban ko da kala suru ne ko da bai san abin da yake ko da ya yadda su gaba ɗaya ya gudu a ci gaba wai da alfahari da shi aiko abu ne mai wuya saboda idan namiji ya riga ya bar irin wannan nauyin a gidan shi zaki ga hatta sigar shigowar shi cikin gida daban yake zaki ji ya shigo takalmin shi baya motsi wato sadan sadan sadan sadan ba gaskiya sannan kuma ya shigo ya sun koyar da kai to a haka ne da haka yaran ba za su alfahari da shi ya kwano a gaban shi ya buɗe a hankali to kin ga tanin da yara yaran suna ganin irin shigowar shi amma za su ce ga baba ya da jarrabe da za su ce ga baba ya sannan kuma au to kin ji shi ma na Allah ne ya jarrabe da lalatacciyar mata a'a ki fahimci wannan hala sauran namiji ba ki cewa ai sa kar ki manta komai iya da mafari da lokacin da ya je ku a tala suru ya je shi da maza ba ki shi ba <laughs> kwarai da gaske maza ba shi da sun nan ka gama ce da mu mm. maza sun fi mata to ai kai na kuma ka fa ce fa ba masu da hankali mata to kenan kuma ai bai kamata ma aka zarge ta idan bata gane cewa sala suru ne kafin ta shi a yanzu kun fahimci ba ku da hankali maki a kun fahimci haka a cewar ku hmm? in dai kun fahimci haka a raban hankali da aka yi naku dan kadan ne in dai kun fahimci a raban da aka yi naku dan kadan ne hmm. to dole namiji shi ke fara zuwa gidan ku ya sallama ya kwankwasa kofa to shi yasa ba za a aure mace ba ke kuma naki hankalin in ya kamanta da nasa yake amince yake da ke da iyayenki to iyayenki kuma sai su baki shi aure to zamantakewar ku shi ke lalata karkon gwiwarsa. yanzu da kun ji duk abin da yan uwanku maza suka faɗa kan cewa su suna nan san jajirce cewa dole a ado da su kuma a ci gaba da adon da su kowane irin hali aka samu kai to ko yanzu ma can kuna ganin lokaci yayi da misali kila idan yanzu da yana sha'awar ya ce to saboda jajircewar mahaifiya saboda kauna da tausayi yana iya amfani da sunan uwarsa kuna ganin ba za a samu matsala ba kuma ta aure tura take sadaki insha Allah ba kai sadaki ba za a samu matsala ba dan yi amfani da sunan uwarsa a wannan zamanin da muke ciki wala ba za a samu matsala ba ai abu alfahari ne ma a ga yi amfani sannan za mu a zo a ga wace ce uwar su kansu jama'an gari suka ga yanayin uwar sun san eh ta cancanci a yi amfani da suna. kina ganin jama'an ba za su ce uwar ta tauye ko kuma ta dauki matsayin da ba nata ba misali idan ƴaƴan ba za a kai ga sun dauki suna. Ba za a ce ba matsayi ne Allah ya bata kuma ɗa ya ga cewa uwar shi ta playing role ta yi rawa ta yi babban mataki akan rayuwar shi. Su dan yi amfani da sunan uwar shi ba laifi bane kuma ba wanda ya ce mishi dan me kai amfani da sunan uwar ka sunan. Wato game da maganar amfani da sunan uba din nan. Ai da farko girma girma za a kai kai yaro makaranta uban ke dauka ya bayan uban ya dauka ya kai makaranta an fara kamar abin arziki daga baya sai ya zane kin ga anan an riga an sa sunan uba dole a ci gaba da amfani da sunan uba ba dama a ce tunda ya zame ya dauyin da Allah ya dora mishi ya zame ya ki ai bari a zo a ci da sunan shi wato kamar waye suke muku tun farko kenan wannan ba zai ci ba hmm. sannan kuma kamar yadda na faɗa a wannan dai suna dai na registration din makaranta dole amfani da uba ya zama ado amma in ya ci gaba da daukan nauyi to yana nan a dan shi daga lokacin da ya zame shi ai uwan ba ita ke karanta ma yaro ba shi yaron ke bude ido ya kalla ya birkita abin ya zama uwa ta zama ado a gare shi fiye da uba ya ce baya ganin mutuncin ubansa a ba rashin mutunci ba rashin mutunci da bai sa sunan uwa ta mutunci ba ya dan fade uwar shi ta fi kula da shi eh. uwar shi ta fi muhimmanci kamar yadda muka sani mm. da sauransu mm. sannan kuma muna samun ma matsaloli game da irin wannan wasu ma yakan kai saboda gazawa irin na dangin uban ko kuma gazawa na mahaifin sai su ɗauki kansu su kai dangin uwa suna amfani da dangin uwa ko kuma ki ga yaro ma gaba ɗaya al'amarin shi ya koma dangin uwa mm, har da sunan kin ga daga sai ki ji yana ce shi dan family su wancan ne mm. yana faɗin family din mm, zuri'an gidan mahaifiyar shi to kin ga irin wa'annan gazawa ne na rashin sauke nauyin da Allah ya ɗora musu yake sa al'amuran suke canzawa da fatan kuma muna kira ga iyayenmu maza wannan nauyi da Allah ya ɗora mu ba fa mu muka ɗora ba ko da yake malam ya yi magana cewa wai in ta canza hali sai ya janye ai ba ita ɗora mishi wannan dokan ba Allah ya dora mishi ba inda aka ce idan mace ta canza hali namiji ya janye duk wani kyautatawa da duk wani nauyi da yake kan shi na matar shi da iyalan shi wanda Allah ya dora mishi to um, malama kin manta cewa ko da ɗa ya koma yana amfani da sunan dangin uwashi to gurbin ido ba ido ba ne dukkan wanda ka gamu da shi da farko abin da zaka fara tambayan shi in ka ce kai waye zai ce ni ne wane in kuma ka ce kai dan gidan wane ne zai ce ni dan gidan wane ne babu da da zai alfahari ka tare shi a hanya ko da ba a makaranta ba ne ko neman aure ya zo yi ko wani dalili ne ya hada ku ka ce mishi kai dan gidan wane ne ya ce ni dan gidan wance ne na tabbatar da cewa idan ɗanki ya je yana neman aure uban talasuru ne wancan wanda ake neman auren sai zo ya gaya miki cewa ai ina neman aure a gida kaza idan kika ce yar gidan wane ne in ya ce yar gidan wance ce zaki ce a'a ban yadda ba sai ya faɗi adan nan sai ya ce a'a ina neman yar gidan wane ne a lokacin ne kika yadda cewa eh, yana nema kuma duk yadda uba ya zama talasuru duk yadda kika rike gida idan ɗanki ya je nemo aure ba za ki ce to ka je ka gaya musu zan kawo gaisuwa zan kawo sadaki zan je gaban liman in karɓo aure a ɗaura aure ba duka duka wannan ba zai yiwu ba don haka yadda uba ya zama ado din nan fil azal ake ce ma mutum dan adam ba dan hawa'u ba mm. ai da adam da hawa'u ne suka haife suka haife su ko mm. inda an so za a ce dan hawa'u kamar yadda ya'ya ma yanzu a gari ba dai officially ba akan ce ma yaro dan gidan wance ai ba a ce dan hawa'u ba yadda aka faro da dan adam din nan to haka za ku hakura har abada dan adam ne dan haka da wannan uban za a dinga ado akwai magana ta faɗa da a baya ma na cewa za a kai yaro makaranta sai a sa sunan ubansa daga baya uban zai janye to ina ganin akwai waɗanda kuma ba su ma san iyayen nasu ba sun rasu suna jarirai kafa kai makaranta amma a hakan din dan darajar uba da sunan wannan mace ita kuma tana raye za a yi amfani da wannan suna kuma ina tabbata miki baki ɗaya mu a nan gurin babu wani wanda ya taka matakin da ba mahaifinsa ne ya jawo shi ba da sunan mahaifinmu muka yi amfani ga baki ɗaya mu wayewar zamani ba zai sa mu ɗauki wancan matsayin saboda mata an basu da wasu wahalhalu na cikin gida kila mahaifin da farko iya da wadatar da zai kula da ku daga baya kuma Allah ya jarrabe shi kuma ke din in kira da shi bai kamata ku wadar da yayan ku gaba ke din ku ba walalun ma a cikin kuɗin mu ake yi dan da yawa daga cikin matan da su sana'a suke yi eh, shi ne ba da suke cewa sun yi kaza sun yi kaza a cikin kuɗin mu ne ake wahala ana tabbata maka akwai mataye da yawa wanda ɗakunan auren su ma kafin a kai su da kuɗaɗen da suke zuwa gurin maneman su suke samu ake haɗa wasu abubuwa buta da za ka yi sallah kuɗin toshi kenan amma a lokacin da ko yanzu eh, har gobe ne dan yanzu kun ce ku daina toshi ko kuma ba daina ba daina yanzu ne ma ake toshi ba daina toshi ba to kin ga wannan kamar muna muku godi ne ba mu ko ba za mu yi mu gori ba dan mun san muna sama da <laughs> ku dai mun yadda za ku iya korafi amma mu ba za mu gori har gobe mace kasa da namiji sannan kuma idan kika ga irin wannan ɗaunar ta dawo sai ki kalli da yaya rayuwar ku ta kirke da shi idan har kin fahimci cewa laifin ki to na farko cin girman kai ba shi hakuri kin zama mai biyayya ki dama a shi Allah ya ce aljanna tana kafar ki wacce kuma take ganin za ta shiga aljanna ta kuɗe mijinta ta shiga aljanna to bismillah to kamar yadda suke magana a sunan da ya amfani sunan uba yana kamar ke ta assasa cewa uba uba uba ai mu mata mun ma ba darajar wanne ne da an sa sunan ɗa da sunan uwar shi darajar ta an sauko da shi kasa ne ko sosai kuwa shi uba an dosa na shi ne kawai amma mu mata darajar mu ya kai kololuwan da ko a sa suna ko ba a sa sunan mu ba muna nan a mata managarta kuma wasu 'ya'yan suna nan da ko da uban ko ba uban suna nan matan nan iyayensu su ne suka sani su suka san ɗawainiyan su kuma su suka san cewa su ne jigo rayuwa wato sun san san haihu kenan sosai kuwa sosai kuwa malama ni yanzu kin kawo ƙarshen magana abin da yasa na cikin ka ƙarshen magana ta saboda a can gurin ban taɓa jin ɗan takarar da ya faɗa a siyasa ya fito ya ce alhamdulillah ban ci ba Allah ubangiji ya kai mu shekara ta gaba sai ya yi kokarin ya ce an yi mako idan haka wannan tsarin magana sakamakon sunan ku ba zai shiga a matsayin ana ado da uwa ba shi yasa ma kuka jinya takalmin ku kace ku ba ma sai an saka ai mu mun ba komai ai mu ba riga ya kai shine ai ai yasa an ce kin janye sakamakon kin san cewa ke an ma yi tafiyar da maza ma ki so ba mu dama mun san muna gaba da ku magana mu tsaya muna kishi da kuma kaskantar da kai ne kaskantar da kai ne mu zauna muna kishi amma muna so ɗaya daga cikin ku ta jarraba duran da Allah ya sa dan teje neman aure ta tafi ta kai sadaki sannan malam wani abu ɗaya da zan tuna musu shine nasaba da ake bi ana bin nasaba ne ta uba zaka ji an ce wani dan wane jikan wane jikan wane ko a tarihi ya nuna mana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ne na annabi ibrahim da annabi Ismail a biyo salsalan shi salsalan shi salsalan shi har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ta bangaren uba ta bangaren uba sa'annan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da za a zauna a bi tarihi za a bi salsalan shi har daga annabi adamu amma na tabbatar da cewa yanzu ko a cikin nan garin ba kowace mace ne za ta iya lissafa kakanninta kakanninta guda biyar mata ba ni ko zan kware da gaske zai iya ce miki ni ne nuhu dan umaru dan barau dan muhammad awwal dan muhammad hashim to ce kuma kan amma ba za ki lissa ba kakanninki mata saboda tasirin ne Masu sauraron mu da haka muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Ba kasa a gaban su kwarai ba za su bari